biyar ga wata ko na Ramadan. Eh, Shirin da bakwai ga watan Kodu. Insha Allah subhanahu wa ta'ala za mu tashi aya ta talatin da biyar. Ko tamanin eh. da biyar. Aya ta tamanin da biyar. Ah, inda Allah subhanahu wa ta'ala ke wa Ismail ka ambata musu annabi Ismail wasu Ismaila ka ambata musu annabi Ismaila wa Idris da annabi Idris wa Zalkifli da Zalkifli kullun kowanne daga cikinsu yana sabirina suna cikin masu haƙuri ala fa'atin layi akan wa kuma suna cikin masu hankali daga saba ma Allah dama abu uku na hankali ake bukata ko hudu gabawa ya kammala hankali ya zama mai hankali akan wa Allah da'a rai zai zai zai jin daɗin ayyukan ibada a juye a yi hankali a bauta ma Allah kuma da rayuwa take son wani abin da Allah ya hana a yi haƙuri a hana ta ya yi haƙuri a wasu a Allah eh, sannan bayan wannan haƙurin kuma ayyukan da aka gabatar na da'a a yi haƙuri a farko a gama mai Allah da suka alala shi don da yawa wanda ka haƙuri ya bauta ma Allah <clears throat> ya yi haƙuri ya bar sabon Allah amma kuma yakan gabatar da ibadodi daga baya ya zo ya rosa kamar mai faɗi da sadaka da yayi Hakuri na hudu shi ne hakuri a kan kaddarorin Allah marasa daɗi. Allah ya jarri mutum da matsala ta rashin lafiya ko talauci ko baƙin ciki ko makamancin wannan shi ma shi hakuri. Amma Isma'ilu, amma shi Isma'ilu ba ma'arufan sananne ba Ibrahimu Khalilullah. shi Ibrahim ne Khalilullah wa abun larabi kuma shi ne uban larabawa shi tushe da larabawa da suke bugun gaba da shi fadara alalin iyali da tsari annabi ismaila ya yi hankuri akan ni wuya ga yanka shi annabi ibrahim mahaifinsa ya yi mafarki yana yanka shi kuma mafarkin annabawa gaskiya ne don wa'ayi ya sanar da annabi Isma'il ya ce ya abace fa azum asuma sadda doni insha Allah min as daga nan ne da ya miƙa wuya annabi Ibrahim ya miƙa wuya zuwa ga da wannan hukunci na yanka shi sai Allah ya yi musu mafita gaba ɗaya wa fadaynahu bi zillin abu aka fanshe shi da wani abin yanka babba وهو أكبر من إسحاق بأربع عشرة sana shi Ismaila ya girma Ishaqa da ma shekara goma sha hudu. Sinan tsakanin annabi Ismaila ɗan annabi Ibrahim da annabi Ishaqa ɗan kamar shekara goma sha hudu. Wa asha mi'atan wa sana. Kuma shi Ismaila ya rayu a duniya shekara ɗari da talatin ya rayu. وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة shi annabi Isma'ila ya kasance yana horon iyalinsa da sallah da zakka wa kana inda rabbihi mardiya ya kasance kuma yardadde a wurin Allah wato ya dora iyalinsa akan abu biyu waɗanda su suke samar da bawa arzikin duniya da lahira shine kyautata ma Allah da kyautata ma bayan Allah babu wata hanya da bawa ke samu arziki irin ya kyautata ma Allah ya kyautata ma bayan Allah kyautata ma Allah yana buɗe hanyoyin arziki haka kyautata ma bayan Allah saboda duk wanda ya yi rahamar bawan Allah shi kuma Allah zai rahama shi duk wanda ya bai Allah zai ba shi ya adama an fi umfik alaika dan adam ka bayar in baka to zakka nau'i ta ba bayan Allah ita kuma sallah ibada ce wadda ke kyautatawa da ganawa a bawa da ubangiji wa amma idris amma idris wa huwa akhanuhu shine akhanuhu jaddu nuhi shine kakan annabi nuhu wa kana siddiqan nabiyya shi idris ya kasance siddiqi lahu makana aliya Allah ya faɗa a cikin suratul Maryam ya ɗaukaka shi ya zuwa bagirin madaukaki wuri mai daraja wala yu'rabu makanu malam mai tafsiri rahimahullah ta'ala ce ba a kan inda zai yake ba amma kuma hadisi ya tabbata a cikin Bukhari da Muslim cewa annabi Idris yana sama da wasu da annabi ya je Isra'i da Mi'raji to can gama annabi ya ga Idrisu a sama ta hudu don haka wancan hadisi ya hana a ce wala ya urbu makanu yana yi wa malam man cewa wa amma zulkifli amma zulkifli fa huwa ibnu ayyub dan ayyuba ne wa ismuhu sunan ne bashar amma dai mu za mu rike zulkifli zan shi Allah ya faɗi ولكب عنك يا بيت أبي ذي الكفيل لأنه الذي تكفل يا أولوي بثياب جميع نهاره تأذن دكا مني وثياب جميع ليله تسعيوة دكا ليلي haka ya lamunta haka yi ɗauka kama alkawari tsakanin da Ubangiji. Wa an ya ƙawiya bainan nasu kuma ya ɗaura wani zai zama mai shari'a tsakanin mutane. wala ya gaba ko ba zai wuce ba dukkan waɗanda alƙawalla da ya ɗauka hawa fa da zalika sai ɗaura na alƙawalla kuma haka aka yi ya zama duk rana sai azumi duk dare ne tsiriwar dare sannan yanayin hukunci tsakanin mutane bai wuce wanda a shari'a annabi Muhammad suna zama wannan ba daidai ne. cewa duk rana ka kai azumi duk daren ka kai sai tsiriwar dare wannan annabi ya hana haka mu a shari'a mu sai dai ka ɗan da wani yanki na dare da tsaye shi ko kuma ya zama kai azumi wasu lokuta wasu lokuta ba kai ba ma mutum koyo azumi a wajen Allah kuma da manzo Allah bayyana azumin annabi Dawuda da zai yau ya fasa gobe ya jibi ya fasa gata wa adkhalnahu fi rahmatina mun sanya waɗannan bayan Allah a cikin rahama Isma'il da Idris da Zulkifli innahum min as-salihin su suna cikin annabawa ai al-anbiya ya annabawa wal maqsudu abinda ake nufi da zikri asma'i haula da ambaton sunayen wadannan at-tanbihu fadakarwa ala rifati immadihim akan daukaka himma wadannan bayan Allah suna da himma madaukake ba raka ina ba wasabri ala tahammuli kuma suna da hankuli a kan ɗaukar matan da ban Allah ta'ala abin da Allah ya ɗora musu da shi abin da Allah ya ɗora musu sun yi akwai sun jimre sun ɗauka. Fa ya tasalla bihum annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya lallasu da ambaton su. Ma'ana in har ya shiga cikin wata damuwa to ga wasu annabawa su ma an jirage su irin wannan suka yi akwai suka jure to sai shi koyi da su. fi muqabala da a qaumi dangane da cutar da mutanen su suke masa da da na karyatawa wa a a'ba'ir risalat kuma ya lallashi rayuwa dai da karanta tarihin waɗannan bayan Allah don ya jure matsaukar nauyin manzanci don dukkanin su an kallafa musu nauyaya na sabon Allah kuma sun yi hankali sun ɗauka. وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين والشركة الثامنة إلا تتفت قال تعالى الله لجرم يجي وظنون ما أبو جيكيه واذكر كثر الجامع ظنون كثر ما أبو جيكيه صاحب الحوت ما أبو جيكيه وهو يونس بن متى shi ne Yunus ne Matta. sai ba an danganta shi ne ila ummihi zuwa ga uwa sai ita ce Matta. Alama kala wa ibn asiri bisa ga wani ibn asiri ya faɗa wa gairihi da wani ibn asiri a cikin littafi ne a tarih. Yau da minhu ana warwarwa daga zannoni ka ambata musu zannoni ka ambata musu kissar da ba aba yadda yi mugabiban suna mai fushi da kawai ga jama'a ne ai na alaihim yana mai fushi da su Min ba qata saboda abin da ya fama da shi ginin daga gare su walam da ru ba a yi izini ba ni zalika ga wannan tafiya ne mutanen annabi Yunus annabi Yunus sun wahar da shi sun gasa shi sun cutar da shi sun bijire mai sun yi karɓar abin da ya zo da shi sun karya shi to da wannan ya kusa tashi kawai sai ta je bangare tun ga yan Allah shi mai nazari da ya fita wawaye ma sai ya zaci Allah ya jira na kaurace musu da adadin imanin billah sun da sun imani da Allah ya ji da a halatta gari ma'ana kenan daga da bato ya tashi daga wannan gari da Allah ya turo shi ya bar garin saboda ganin ba su imani ba shi tsammani rai haka nan ya halatta babban da sai ya saki Allah na kadir alaihi ba za mu matsar da shi ba da ne ga Allah Allah zai matsar da shi ai na qabi alaihi ma na? ba za mu hukunta mishi abin da muka hukunta mai ba min hasihi na tsarni shi ibn al-hud cikin cikin kiri da Allah ya zartar da shi ya sanya gidan yarinsa shi ne ke tuki a wani ban tsare ko kuma Allah na ƙadira alai ya ba za mu kuɗin da ta fi da za ta kala haka. To sai ga shi a laifin da ya yi Allah ya zartar da shi ya jirage shi da waɗawa cikin ruwa sannan kifi a haɗe kamar wanda Allah ya bayyana cikin tsuntsun tsafat Eh, an yi ƙuri'a cikin jirgi cewa akwai wani wanda yake da laifi don an jirgin zai nufi to ga shari'a da hankali ma idan aka ga za a yi hasara da yawa to gara a yi hasara kaɗan a shari'a da hankali a hankali don mutum yana ɗauke da mutum biyar a cikin mota ga wani mutum guda ya gita in ya ce ya kauce kan ya bugai tun ya kauce mai duk su mutu ko biyar ko ya buge shi a rafa mutum guda wani sauki babu shakka sai an yi an ce ko dai ya kauce musu su kai don su mutu ko ya kauce ma wanda gita mai ne su su kai su ko su mutu ko biyar ko kuma ya buge shi ya mutu su ko ya rayuwa su ta dole a yawan da ya sauki don abu sun gita kuma dole su an yi guda to jirgi ya yi nauyi an ga nasi lalle cikin cikin ga akwai mai laifi don za a yi ƙuri'a duk wanda ya ɗauki ƙuri'a ta mai laifi sai a cewa shi ruwa don haka sai aka yi ƙuri'a sai annabi yuno da ya ɗauki ƙuri'a mai laifi sai aka cewa shi ruwa da cewa shi ruwa sai kuma kifi ya haɗe shi da kifi ya haɗe shi sai roƙi Allah mafita shi ne fanada sai ya roƙi Ubangiji ne a zawajalla ta gulma da a cikin duhu bayan duhu tana cikin duhu bayan duhu gulmatin laili ga duhun dare wa gulmatin bahari ga duhun teku saboda ƙarƙashin ruwa duhu a akwai wasu ƴan mitoci na daga ban ruwa zuwa ƙasan ruwa ƴan mitoci kaɗan za a wuce a cikin gwado wa gulmatin bahari da da kuma duhun cikin ke za ka yana cikin duhu uku duhun dare duhun teku duhun ciki sai ya roƙi Allah Allah ilaha illa anta babu abin bauta da gaskiya sai kai ya Allah subhanaka sarki ya tabbatar maka inni kuntu min az-zalimin ni na kasance a cikin masu zalunta cikin masu yin zalunci ni zahabi game da tayyata min bai da kauni daga cikin jama'a ta da da sun ba kaurin yin sa don ta yadda ya yi jiragen jama'a dai don sun kare tashi kafin Allah ya ce da yi shi ne da sa, to haka sai Allah ya jirgin shi da wannan to wannan ƙuri'a har a cikin shari'ar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akwai wannan ƙuri'a idan aka zo wurin rabon gado sai zama wurare sun bambanta in gona ce nan farko nan dutse nan da eh, turba kaga bai yiwa a raba a bawa dutse haka kawai shi da abadin su ko kuma ji da nan bakin hanya nan kuriya to lokacin an yi kuriya akan yi kuriya a cikin wannan haka idan mutum zai yi tafiya suna da mata duk uku to za a yi kuri'a wacce za a tafi da ita duk wata ci kuri'a da aka da ita to haka ne al'amuran kuma malamai sun yi bayani a cikin na kusur da tafiya idan irin haka ta faru a wannan al'umma kuna cikin jirgin ruwa ya aka fahimci lalle jirgin nan nauyi ya mai yawa wa in ma a rage wasu wa in ma duk a halaka to a haka ake in dai akwai kaya ya akwai kaya to sai a rage kaya su ma kayan ba na mutum guda ba a rage ba wanga yana da buhu talatin wanga yana da buhu sittin wanga yana da buhu casa'in wanga na da buhu yi uku cikin jirgi to sai cikin na mai talatin a ɗari goma a kaɗa cikin ruwa na mai sittin a kaɗa ashirin na mai sittin a kaɗa talatin to a haka za a haka na mai ɗari uku a kaɗa ɗari sai jirgin ya rage nauyi in ko mutane ne zalla kuma lalle ko a rage wasu a kaɗa ko duk a mutu to shi ma shari'a ta da a rage wasu amma ba da kai za a rage wasu sai a ji a gani sai akwai 'yan shekara tamanin tamanin da 'yan shekara ashirin ashirin to sai a cewa 'yan shekara tamanin don <laughs> da amma kun sun suka tsaya haka malamai suka ce ko suka ce a adiba a gani akwai mallamai akwai jahilai a kasa da da zo mallamai malamai suka kawo mutane jahilai ko to sai a fice su a takaice dai mallamai su cike da yi to wale mai zalla to haka malamai suke kawo su da tafan matsalolin da ke

Fata gabna da ku, sai mu karɓa mu annabi Yunusa da ya kira mu a cikin cikin kihi. Wane ke muka kukutar da shi. Minar gammi daga bakin ciki, daga damuwa. Don duk wanda ya samu kai ne cikin teku kuma cikin cikin kihi ya shiga damuwa. Bidil kalkalin ma saboda waɗannan kalmomi da ya faɗa. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu zuwa zalimin. wa kazalika kamar wanda muka kukutar da annabi Yunus ai kama na jainaru kamar wanda muka tsira da shi nunjil mu'minina haka muke tsira da mu'minai daga halaka min qorabihim daga bakin cikin su idan tagafu bina idan suka nemi agaji da mu da shi ne suna masu addu'a don haka da Allah aka nema agaji ba a kiran kowa in musiba ta samu idan tagafu bina لأن لا يأتني ما أعرف لربكم وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لقى النبي أنه يدعى الأمر يدي لم يدعه بهذا الدعاء رجل مسلم باعوا المسلمين لذي الدعاء لولنا الدعاء في شيء دون أقول يستعليشي نبدأ كذي هنا دعموها هنا من لذيما قد لديك إن لا استجاب له دي ألا يكرب عليشه رواه الحاكم حاكم يقول حديثا بإسناد صحيح إسناد إنجلتشي كما هذا يمكن إنجلتشي فأوله فرقم أن الدعاء على يونس تحليل جنجنا أدلنتا دكتيتا دكتشنتا بوتا كالله لا إله إلا أنت وأوسطه أتيها تسبيح سبحانك wa akhiruhu karshe ne ikrarun da zambi huruci da zulubin ka inni kuntu min az-zalimin kaga addu'a ta ta gaba uku da ake so addu'a da ta kadai ta Allah karkace Allah huruci da cewa kai mai jiki saboda haka wannan addu'a tana cikin addu'o'i da wani da shi mu da bace na amma sai mu je shi matsala ya manta da wadannan addu'o'i addu'o'i ne guda hudu jere daga farkon Qur'ani zuwa kusan ƙarshe ne ta farko inna lillahi wa inna ilaihi raji'un in mu je shiga matsala yace yana mamakin ya manta da inna lillahi wa inna ilaihi raji'un gashi kuma Allah ya ce in sun fice inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sai Allah ya ce ayi musu bushara kuma sai Allah ya ce wala ka alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah Allah ya tada musu tsira da rahama to duk wanda ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wani abin damuwa da ya same shi to Allah zai mishi mafita ta biyu hasbunallahu wa ni'mal wakil ya ce yana mamakin mutum wani abin tsoro ya tun karo shi ko wani abu da ya zulmi ya ta tsarki hasbi Allah wa ni'mal wakil ko hasbunallahu wa ni'mal wakil sabda kadare su kai taron dangi suka haɗa ƙarfi da ƙarfi suka yi kafaɗa da kafaɗa don su murje annabi da sahabbai ne gaba ɗaya. Sai suka ce hasbun Allah wa ni'mal wakil. Fan qalabu bi ni'matin min Allah wa fadlin lam yasasu su'un wa na ba. Lokacin da za a je jefa annabi Ibrahim wuta, hasbi za wa ni'mal wakil yace. Don magana hudu hu bi a cikin su ali wannan bai inganta ba, hadisin ƙarya na. cewa da an kai wai jibril ya ji ta mai ce ko kana da bukata ce a ilmu hu a hali su su'ali wai sanin da Allah yana hali da rika fiti ya ishe daga yan roƙi wannan ba ita ce sunnan annabawa ba in ka ɗibi tarihin annaba a cikin alƙur'ani duk inda Allah ya kawo tattabtu in so shiga matsala Allah su kira babu wanda ya shiga matsala ya ce a da Allah ya san abin da ke cikin ba roƙo ne ba sai na roƙe ba cewa wai tun da Allah ya sa abin da ke ba ka roƙo ne zilli kan na abinda a sunna ka roƙi Allah kuma duk annaba haka bai bar shiga matsala za ka ji ya ce rabbi annabi adam ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين to haka ne sauran annaba ba haka Allah ta farko babu wanda ya shuka da fara ta samu don haka wannan wani kira ne na hanyar tsufaye da suka farce ma hanyar annabi sallallahu alaihi wasallam in musiba ta samu don wani roƙon Allah wai roƙon Allah ne da umarni tunda Allah ya rubuta abin da zai sami da abin da za ta sama ko ka roƙa ko ka roƙa haka ne to ai annabi ya yi kowa sanin haka amma a cewa annabi za kiran yawa duk halin da annabi ya shiga sai ya addu'a daren yakin bada, da daddare gobe da ta sahiba a yakin bada. da ya kama addu'a da ya kama addu'a da cewa Allah ne kama sai da mayaki da ya faɗi abokan ya soka azame shi ya isa haka da haka babu wani lokaci da an garwaito annabi ya yi addu'a wani abu ya yi shahada tunda Allah ya san annabi cewa ina roƙai ba wannan bid'a na cewa in Allah ya san har da shi ba mu kara da roƙi ya sa amma hanyar annabawa a roƙon Allah kake annabi cewa duk da hancin takar da kashi roƙi Allah duk da hancin takar da kana sai sai kashi roƙi Allah annabi tana da mutu cikin daki shi da Aisha ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un don haka ilmu wuri hali hafinan su'ali ƙarya ne ya sa a Qur'ani kuma a inda aka rojo shi bai inganta ba hadisan kirkiri ne ba wanda ya dogara da shi kowa ya roƙa Da karamar bukata da babban bukata addu'a ta gaba ita ce wannan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin addu'a ta gaba kaga fa kujabna lahu wa najina min al ba. addu'a ta game da cewa ubawaitu amri ila Allah inna Allah ghafirun lil ibad mu'minin ali fir'auna wanda ya yi iman da annabi Musa wanda suka so su halaka ai ai kawai ya ci gaba da cewa ubawaitu amri ila Allah inna Allah ghafirun lil ibad ya Allah subhanahu wa ta'ala ya kiyaye shi da da fawa qabu dayya fawa qabu Allah sai ya aji ma makaru wa haka da ali fir'auna su to saboda haka wani magabaci da cikin magabata ce suna mamakin musulmin da zai ci karo da matsala ko dai wata musiba ta same ya manta da inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ko wani abin tsoro da zulumi da zulumi ya rugo shi ya manta da hasbi Allah wa ni'mal wakil ko bakin ciki ya lullube shi ya mance da la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin ko kuma azzalumai su sa shi gaba ya mance da wa qawlu amri ila Allah inna Allah la yasiru bil ibad wani makasur da hadin kissa manufar wannan kissa wallahu a'lam Allah shi addani ka habirun nabi awa annabi gargadi wal murshidina da ba su shirya da al'umma asaba da'awa ma'abuda da'awa ba da uba yayi malamai da magada annabawa wanda za su ci gaba da kiran bayan Allah zuwa ga Allah bayan annabawan to a yi musu gargadi من عدم الثوري بالدرجة أول حتى ربو ربو يتزمد بالدرجة أول وانت جبت لنا على بابا حنقول نسنتي في هذا الإطلاق نترى دوانك قرقلون حنقول من إلى أوا قرقلون نترى قرقلون وشا حنقول من إلى أوا قرقلون أرم سنة تبدل الإطلاق والعمل بالظن والعدد كما حتى ربو قوبا قد أوا مقا لا عنا بابا تبقى يأيكي بسجزته هو حقاشي على حقاشي قبل الوقوف كائن أيوة أن يكين أكن يكين قومي كبري زكاة تبتت دشي سنة كي أجيب فكي أجيب سجلته بل يتهيسي مولي هكوشي بسجلته ولذلك سبب لهذا قال تعالى ألا نجمع في سورة النون ولا تكون كصاحب الحوت النبي محمد صلى الله عليه وسلم تكتب كمان ما أبو تشيكيه da ya kasa hankuri da mutane ne suka cutar da shi suka karyata shi ya kasa hankuri ya bar wurin to Allah ya ce bar wurin ba sai abin da ya samu ya samu izna da lokacin da ya kire ubangiji ne wa huwa makazumun shina cikin bakin ciki shina cikin damuwa وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا وأصلحنا له زوجا إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين وأشار Allah subhanahu wa ta'ala ya yi nuni ila ta tattabi'a zuwa ga kissa ta tara wa qala Allah da ke ya wa zakariya ka ambata musu labarin annabi zakariya wa yubdalu minhu ana hurhurowa daga kalimar zakariya isna da ka ambata musu sadda ya roki rabbahu ubangiji ya kira Allah bi qawlihi da cewa sai rabbi kaga don annaba ya zafi addu'a rabbi da rububiyya Allah suka roƙo rabbi ya mahalici Allah la ta zama ya farda kakkaban da ni dai bila wajen ba da ya rufe ne da zaruna saboda ya yi shekaru bai aiwa sai ya roƙi Allah ce Allah kakkaban da ni dai ban da magana wa an da khairul warithina kai ne biyayyen magana albaki kai ne wanda ke tabbata ba a da bana da hamta kabancin karewa halittun ka gaba ɗaya wanda da muka karɓa da shi ne da a hutura ne muka karɓa mai roƙoyi <clears throat> wanda an ya ya aya muka ba shi ɗaya ya aya wani dan ɗaya na miji ba a suna muka gyara mai mahaifan mata dai ba a da duk ne abincin bushewarta ta zama karariya ta zama sake raya wannan mahaifa ta koma sanya kamar ta budurwa bancin da ta kuwa innahum su zakariya wa zawjahu da mata dai wa waladahu da ɗansa yahya kano sun kasance yusari'una suna rigangan fil khairati ga ayyukan alkhairi yubari'una suna sauri in dai alheri na ba su nawa ba su jan kawa ba su na naji ai a fa'a da ayyukan da gaba gaba su ga ayyukan da wa yadda na suna roƙon suna bauta mana ragaban don kwaɗai fi rahamatuna da rahamanmu wa rahaban don tsoro min azabina daga azabar wannan sifa ce da Allah ya ba annabawa annabawa suna bauta ma Allah don faɗan rahama sai don tsoron azaba ne sai wani sufi daga su sufaye ya ce in ta bauta ma Allah don faɗan aljanna ko ta bauta ma Allah don tsoron wuta ba Allah ta bauta ma ba aljanna ta bauta ma ko wuta kaga wannan magana ta san amma wannan magana da Allah ya game da su zakariya da mata ce da yaya ne kuma duk annaba mu suka bauta ma Allah don faɗar rahama ta ne rahama Allah aljanna yau da fi domin ya sha wa fi rahmati aljanna ke nan wa rahaban min azabi yuda ke min azabi don haka asalin bauta a yi ta don a samu aljanna don a kubuta daga wuta wanda ya ce wani ka bota ma Allah da wa gamar wa wai wuta ka bota ma ko aljanna ka yi don Qur'ani ya kare ta ba su shi na wawa ne wa kanu da na khashina sun kasance masu khushu'i a gare mu mutawazi'ina masu kankantar da kai ibadatin ga bautar su a bauta kankantar da kai ba kira da suke bukata ba kowa wani ba Allah su ba su bukatar haka suna bauta ma Allah a tsakanin da Allah da usra waɗannan iyalai iyalan gidan zakariya su ne iyalai al-misaliya abun gudun misali a tsaye ba iyalai masu ƙarfi iyalai na gari والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين وأشار الله إلى القصة العاشرة ذو القصة تقوم فقالت الله والتي أحسنت فرجها فأنبت منذ ما تمن على الأورة أحسنت فرجها تبقي الأورة واذكر مريم معناك أنبت مريم التي أنبت فرجها وانت تبقري على عورتك حتى نفسه تبقري على عورتك من ان ينال لك عتبك فانا فحلا فيها في مكبوطة اتكن اتكن تنوه الى دقا روح جبريل حيث نفخ في جيب درجها صدى الله يقول جبريل يبوشي cikin wuyan rigarta fa hamalar da isa sai ta muka sanya ta wa da ɗanta ayatan alama abin lura abin la'akari abin rikon koyi da al'alamina ga halittu al'insi wal jinni mutane da aljannu wal mala'ika da amma da mala'iku hayatu wal gatu don ta yata min gairi fahadin ba ku ba ba min shi ta yi Allah subhanahu wa ta'ala ya yaba ma Maryam ya jinjina mata dangane al'awar da wanda amu na farja saboda haka yi yake ambatar wasu bayi ne nagartattu don aikwai ya ambaci maza na nagartattu da waɗanda ya ba milki da waɗanda ya ba dukiya da waɗanda ya ba ilimi don aikwai da su ga halayensu da kirki haka ya ambaci wasu mata da kirki don aikwai da su haka ya ambaci wasu mazan da wasu matan marasa kirki don a yi haɗa da ɗabi'a wanda fi amana farja wanda ke da al'aurarta wannan yana karkar da maryam mace ce mai kamun kai mace ce mai kamun kai da ta tsare matucinta daga albasha daga rashin kunya ba irin mata ba da tsararru lalatattu masu ɗaukar kan tsohoto zanjir su tura wa duniya wala haula wala kowace lalata. ba irin mata ba wanda za ka same su mata aure amma suna cajin da maza kasa na waje su turo musu bayanai su tura musu alhali da mijinta amma tana cajin da wasu kasa wala hawla wala quwwata illa billah wala maqasuda da suke da hadin kissa abin nufi da wannan kissa wala ba alam min jihadin kissa ta hanyar jarrabawa allati usibat bihi maryam wanda aka musibantar da Maryamu da wannan jarabawa min wujudi waladin na samun da da fa'alin ba abinci da ba abinci ga mace kuma abu ne mai tsanani abu ne mai zaɓi. to an jarabe ta da wannan Allah ya ba ta da ba abinci ta hukunci tsangonin mutane da shinjiyo da cikin da kafas da ya hankali ta samu cikakken lada a wurin Allah ma inna ma na abinci ما أنها كان من المحررين قبل شوائك مريم تاكتا جسد وأن دعك أنت لخدمة المسجد لمن مطلع شيء ربي إني نظرت لك ما في بطني محررا أنت لا على واشي من جهو المريم دو أبدا أشكي سكين منو زم برشي يجري من مطلع شيء كم أيضا مطلع شيء كوي جهبالة مطلع شيء وقال دورا شيء kasuwa ba ko wurin koyon wani aiki kawai dai ibada allazina la yatazawwajuna waɗanda su masu hidiman masallaci a wannan zamani ba za su yi aure ba Ba qamat maryam ta tsayo da saboda hankuri ala daga akan wannan ta jimri duk da kan farko sai da ta yi kiran cewa dama ma a ce ta mutu da wannan hmm? ya rai da ne min tun kafla hada fa kuntu ya nasiya amma dai ya amfani yahuda ce aina da dai wani awwal ajin ita ce farkon mace ita kamar da zalika ita ce banta da wannan zai ba kama ya a rai kama wani ke dalili akai ne istizaru a neman kudurin uwarta inda wadace a lokacin haihuwarta ba a da nazarin bancin ta yi alwashi Da ta yi alwashi ita yi ɗa? za ta bashe shi mai hidiman masallaci yau sai ta haifi mace ta ce rabbi inni wa ba su hafu ba wallahi wa a'a lamu bi ma wa ba a su wale sautaka to shi ne yadda ba fa'ala ta ce rabbi inni wa ba su hafu ba ya Allah na haifi yarinyar ga ta mace da na haifi mace wallahi wa alu bi ma wa ba Allah ya yanke tana abin ta haifa ثم ما أصابتها sannan jarabar ta samu النبي annabiya annabi an rasula manzo isa alaihi salam annabiyar rasula laisa waladan wala ilaha annabiya لا ولدا ولا ولا ولا ولا ولا شيء فطهرهم الله بألا تعجزوا عن جميع النقائص لقد تكتب لك ألا يا أخي مريم لأنت عيسى لقد تكتب لك في هنا على بقوله جل وعلا والتي أحسن فرجها وتتبقى الأورتها فنفعنا فيها بروحنا روحنا متفاعل مليبوش أسندا وجعلناها متسنية وابنها لسنة النبي إيسى آية للآلة للآية لجهل فالمسألة مسألة من أول العمل تنبه على العمل إلى آخره حتى عشرين من فتيني نبيوة الله ينوى Maryam da ɗanta kaɗai na kowace ya mata. Ma al'ahara, ga shi dai Allah ya sanya ta tare da ‘yantattu masu ilimin masallaci. Wa tarbiyyata kuma ga shi Allah ya sanya tarbiyyarta ga annabi Zakariya wa kaffalaha shi. Wai ibadatiha ga shi Allah subhanahu wa ta'ala ya tsaye ta matsayin mai ibada. Wa sauya marja'a gashi Allah ya taimake ta ta zama mai tsare al'aurarta. Wani da ta hada da fa'ar gashi Allah ya jirage ta ta yi gwaro ne. Wanda na mu ha gashi ɗan da ya yi magana ilma da shirar goyo gashi sabon haihuwa fa'atat bihi qauma ha tahmiluhu. Ado ya Maryamu anna laki hada. Ina ki samu da wanda amma zan jira ibada ba tsare arbi ba. فوجه للذاكر اني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا اينما كنت وأوصاني وكعلا ثم عجبي إيسا زيرو رامجا عليه مجالا سديك دين شكرا ثلاثين دولا فتا زي صفو كذا. زي صفو دين شكرا ثلاثين دولا ثم المسا كقول أكا لو بشبه كذا شكرا ثلاثين دولار. وذكر ذي بن يقولي ايه يقول يا رب فيما رموا هذه da abinda suka ce bai da shi na kabari da wasu ɗan ta hanyar Yusuf annajja wani Yusuf na rubar ka'inta annajja da ka'inta al'adun da ibada wani an da ha dan ɗan uwa ubanta suka ce wai shi ya taru da ita shi ya bar ciki in ji Yahudawa ba la'anatullahi alal yahud Allah ne mai Yahudawa wa ma katabatul anajilul mawdu'a da ire-iren abin da injilolin ƙarya sun faru rubuta al'ana jilul a injilolin ƙarya babul babul na ƙarya sun fi shughuli haka sha'anin maryam duk labarun maryam na cikin babul a mafi yawan su ƙarya ne akan samu ɗan ƙwarorin gaskiya ciki amma mafi yawan ƙarya ne Kullum hadhihi al-umur dukkanin waɗannan al'amura wa majmu'uha dukkanin karkashin jumlar waɗannan al'amura mimma zikira abinda aka ambata wa ma lam yukar da abinda ba ambata ba aya duk matsayin abin lura ne wa ibratan da rikon anniya lil alamina ga halittu fa maryamu maryam lan takun nabiyatan ba an daga ci ba annabi cike da nabiyya kunta wala nabiyyu qad tunta ba in ji malamin zuwa su tsariki babu mace sam babu mace cikin annaba babu annabi mace walakin kasatuha kulluha sai dai kissa maryam dukkan da karshe tana komawa ila nabi isa zuwa ga alaka da annabi isa alayhi salam fana qaba zikruha fi siyaqil anbiya to dan shi kanka an ambace da cikin tsarin tsoshin annabawa kuma a cikin suratul anbiya dan tarihin annabi isa bai cika sai an gaba da ita ba a rana a tare ba kaka ga ga an ce so da an biya to kuma ga ina an bace maryam kina ita ma an tana cikin an biya ila a dan tarihin annabi isa bai cika sai an samu faifai na tarihin annabi na tarihin maryam siddiqa radiyallahu anha fala ta wasu kiro hadin da ya an biya ni sai dace a ambace ta a cikin tsarin labarin annabawa listimrari hayatul ummatul islamiyya saboda tsorewar rayuwar al'ummar musulunci bai amalin ne hada aikin ɗanta min da'awa da kira zuwa ga Allah wal irshad da shirya da bayan Allah zuwa ga kaɗai da Allah da bauta wa da mashaqqati da ɗaukar wahalhalun da'awa na kira zuwa ga Allah ma a gaurihi abubuwan sura addinin annabawa guda ne kuma wa Allah suka sha kuma ga Allah suka koma kuma sun ci nasara kuma duk wanda ka faɗa da abin da annabawa suka zo da shi ko annabawa ka tallace ko wani magajin suka tallace in dai kayan annabawa na ake wa azuka bane karshen ka da aladan karshen ka ramni da ta tsawa ba ka cin nasara wala Allah ayyato mini أمة واحدة Ka ba ku labari illa hadihi hakika wannan hanya ai almillata hanya allati da ahli al-anbiya wadda annaba suka kira zuwa gare ta ta mona ma Allah shi kadai ba a harawa da kowa ko mai matsayi ne ko manzo ba a da Allah ko annabi ko mala'ika ba dai na kasar al da wanda al-mazkuri da aka ambata wa kai ruhun da wani ummatukum shine addinin dinakum shine addinin ku mu muhadabu da ya ku da ake magana ai yaji ku ya ba an ta ku bi riko da hada wannan addini bil ku wani da kadi ku rike tatin tatin jabo jabo ku yi tsayin kakkahun ga wata hanya ta dauki babu da da baya ummatan addini wahidatan guda ai halu lazima shi ummatan wahida halu ke lazima ai hala kaurikum ummatan wahida halin kasantuwarku al'umma guda bisa ga tafarki guda masu bauta ma ubangiji guda fil ardi a cikin ƙasa da rabbin wahidin ga ubangiji guda duk sama'i wal ardi a cikin samai da ƙasa la ilaha ba abin da ya cancanta a bauta ma gairu wurin ba shi ba wala ma abu da ba abin bauta bisa ga cancanta suwa wani shi wa ana ni kuma in ji Allah rabbuku ni ne mahalicin ku fa abuduni ku kadai ta bauta ni ni kadai ai wasiluni bil ibada ku kadai ta da bauta wannan shine addini ku kalmar ummatu ta tarbo cikin qur'ani da ma'ana addini kamar nan inna hadhihi ummatukum ummatan wahida ta tarbo da ma'anar lokaci wanda kara ba'da ummatin annabi yusuf bayan wannan lokaci ta da ma'anar ah, abin nan mutum wanda yake abin koyi inna ibrahima kana ummatan qanita lillah annabi ibrahim ya kasance ummatan gayya abin koyi wanda shine ma masu kai ta Allah subhanahu ta'ala don shi ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce thumma awhayna ilayka an tabi'i millata ibrahima hanifa sannan muka aiko ma da hanyar annabi ibrahim sannan ko annabi Muhammad hanyar annabi Ibrahim ne hanyar Ibrahim barra da duk wani abin da aka gwada wanda ba Allah ba da tsayawa ga bautar Allah shi kadai bai da abokin tarayya وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون وبعد الإرادة أدلة التوليد بايا الله يا جسر منا يا نونا منا دلل التوليد لله إن الله وتوليد الربوبية لتوليد الربوبية وإثبات الرسالة لتبقى المنزل توحيد لله شيء توحيد الألوهية فأمر مقوى في الله tauhidin rububiyya shine da Allah shi ya kodi wannan ko Fir'aun na da shi Abu Jahl na da shi wannan duk da zaka aljanna don ga da Allah ya sama ya kada shi karuwa shi aka shiga shi karaya duk da ya duniya sai da haka wala in sa'altahum man khalaqa samawati wal ardh la yaqulunna wallahu a cikin da gidan don ka irin wannan tauhidi duk da ya da shi inda aka shankatarka cewa lalle kowa sai an bar bota mai an bota ma Allah ba abotan magiro ba abotan aljani ba abotan shehi ba abotan waliyi Allah ɗaya aka bauta wa ina ya tasa da kuma yadda Allah ya kula da rudu da manzanni duk sarka ya ga Allah shi mutu mai ta hala da'awa kanta suke kira zuwa da tauhidi wa sabrihin da yadda manzanni suka yi hankuri suka jure al-mihani akan mutabbu wal balaya da jarrabtawa wa da'awatun nas yadda suka kofa a kan kiran mutane ila da misalin haƙa zuwa da tafarkin gaskiya a ta tabbatacce wanda zai da karkata. Akbar ta'ala da Allah ya ba mu labarin halin na da halin mutane ila wurin kiyama har ranar alkiyama wa halin kiyama ko ila da yau da hanyar ko ila da yau da hanyar wa halin kiyama da kuma halin mutane alkiyama fa halin da Allah ya ce. wata sai suka rarraba al'amuran ba'ad rarraba al'amuran tsakanin rarraba addini mutahadisi da suna masu bambanci da an yahudu hizbat yahuda sun hakoma kungiya wani nasara hizbat nasara kungiya wa fi kulli hizbin cikin kowace kungiya akwai kungiyoyi wa fil islam amma cikin musulunci tafarra al-firaq ƙungiyoyi sun karkasu sun zama wa faru sun zama shi a kungiya kungiya da su ne iya zarwar mugun aiki bayan su ya hudu na tsara sun kaskasa ba annabi ya ce sun tafi kashi saba'in da ɗaya su ya hudu ko na tsara ko kashi saba'in da biyu to mu ma al'umma annabi muhammadu a cikin musulunci ma mun karkasa har kashi saba'in da uku amma ku ta yi aljanna sauran saba'in da biyu duk ƴan mutane kuma annabi ya faɗi waɗanda abu nan da aka tambaye shi ce su ne waɗanda suke bisa ga abin da yake bisa gare shi yau ne da sahabbai na da aka duk abin da za a yi na addini ka bincika irin haka nan annabi yake akai ne shi da sahabbai ne da yau ga magana duk abin da annabi zai bisa gare shi wannan shi da sahabbai ne ba a addini ba har abada sai ka shi kawai ga wuya da zai suka zarkun biyo kan gurgurci cikin musulunci waɗanda ƴan ƙadiriya waɗanda 'yan tijjaniya waɗanda 'yan izala waɗanda ‘yan na kashe gajiya waɗanda ‘yan kaza ga suna duk kuna kashe kasan alhali ƙur'ani guda na alƙasar su guda ubangijin su guda su ma wannan tafarki guda na annabawa su bar wannan saɓani kullum ke da rashin guda duk wurin mu za su koma ranar alƙiyama duk sai Allah ya gaggama ƙungiyoyi guda ga su tsaye gaba gare tsuru tsuru ga 'yan ƙaliliya ga 'yan nijjaniya ga 'yan izala ta gabar ga yan ta yamma ga yanwa ga yanwa sannan kowa imani ne na kwarai da aiki ne na gari shi zai shi ba sunan kungiya ne ba. فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا وإنا له كاتبون وعوام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون فمن يعمل دون يأتي من الصالحات التي تكون أيوكا نجد وهو مؤمن هنا للإيمان فلا كفران باب مدن شيوا جهود باب مدن ki sa aiki da aiki Allah ba zai nemi mutum aiki ne ba amma da sharai ya zanga imani kuma aiki ya zan asfare imani wa umuru shi ne aqida ingantatta irin aqida annabawan Allah da mabiyan aiki ya zama salih shine ya zama wanda Allah ya umarni aiki wanda manzon Allah ya zo da shi wanda kuma annabi shi ya karanta daga wanda za a yi shi kuma kai da haka nan kuma cikin zuciya Allah ya kasa gani ba don a gani ba don a jiya ba shi ne aiki ya zama nagari wa inna mu in ji Allah kake nuna masu rubutawa mutu da buga aiki kun yi aiki mun rubuta ba don muna mancewa ba da an na mara za mu goyi mu da hukumar tsara da kattihi da rubuta aiki ne fa nujazi sai mu saka mai a da akan aiki don haka alƙiyama ba sunan kungiyar da za a za a aunawa ba a imani da amal salih al imani wal amal salih to Allah ka kula da ba a da kai kuma kai dan wahayi ko ga ko mu ga da ku zuwa da ka mu yadda da da a to ma da ko ma ta mulan ba da ba al imani wal amal salih ko to a ko ko zuwa da mu yadda da shi to ko da ma ga wurin ku ko ba ku zanna ba da ra'ayi ba aikin nan da imani suna ra'ayi zai ba suna kungiyar ba bi anna mura al-hafaza bi kasbihi wa najati wa haramun ala qaryati Allah ce bai taba yiwa bai taba yiwa ga wani alƙarya mamnur a halaka na hada muka halaka ta wuri da ahlu ana bin mutanen alƙarya annahu la yasbuna babu dawowa mumtani'un adamu rujui rashin dawowa ko alama ila al-hayati bil sa'ati إلى الحياة إلى الحياة zuwa ga rayuwa bil da tashin alƙiyama ma'ana ba wata alƙarya da muka halaka cikin alƙarorin da suka gabata su dawo da Allah ya yi bayanin halaka wanda sun ka halaka sai ce har su sunin wamin a adin autar na wala amurkila wani wuri kuma ce ba a tsara min ba ko Allah ya gana yawo duniya ka kabar ma da ba za wuda cikin saboda da Allah halaka ka a mace kasa da zafi ba a gaba zan wuri duk yawon da za duniya ba a gaba da ba ta wuri ko guda ba dai ɗan adawa ba a gaba da ko guda ba dai mutanen annabi lulu babu mai dawowa wa haka nan kuma haramun na a ce wai alƙaryar da Allah ya hada kawai ba a mai shezuwa alƙiyama sun rage sun wuce a'a sai an koma ta shezuwa alƙiyama an yi kunci insha Allah subhanahu wa ta'ala nan ba mu tsaya da yake amma wannan lokaci ha da yin bidirka sun wanda muka raga a wata rasu yau mana sabu da maka da ya Allah ba mu lafiya ko aiki shi kuri Allah shi ya yi mana assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk